ashirin da biyar ga watan ramadan hijiran mazan allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da da arba'in da bakwai muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci muna godiya gare shi da ya ba mu damar haɗuwa a masallaci wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar gombe ba wasu inda muka saba haɗuwa a irin waɗannan yammaci da waɗannan ranaku da suke cikin wannan wata mai albarka wata ramadan ana haɗuwa yin karatu alƙur'ani mai girma ko da wata ne na alƙur'ani sannan kuma muna roƙon Allah ya samu cikin waɗanda suke dacewa da ayyukan alkhairi da samun rahama Allah da gafara da 'yan dawa. da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da sauran musulmai baki daya muna karatu a cikin suratul nur mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta goma sha tara a cikin suratul nur za mu tashi aya ta ashirin insha Allah ta'ala cikin shiga cikin karatu an turo waɗannan tambayoyi wannan bayan ya yi sallama da addu'an alkhairi ya ce kuɗi ne ya samu ba tare da ya buga cacan ba ya ci kuɗi wai kimanin a yadda ya rubuta dala dubu ɗari tara da hamsin kimanin kuɗin su ya ce kimanin kuɗinmu kuɗin kenan shi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu kenan zai zama 1.2 biliyan a naira a usa a usa lottery ne saura yanzu sun tura masa detail na komai yadda zai karba shine yake tambaya yaya hukuncin kudin ah, wadda sai in ta ji dukkan hanyoyin karɓarsu hukumar ƙasa ta ga irin wannan kuɗin ya shigo wurinka sun tabbatar cewa e wannan kuɗin ka cancance su sannan kuma a hukumance a ƙa'idance bisa dokar ƙasa na su sun zama naka sai ka zo kuma mai magana kan shari'a wallahu ta'ala a wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce Allah ta kamala da aya ya yi addu'an alkhairi ana fata Allah ya karba ya ce ya hukuncin azumin wanda ya yi alwala da ruwa da yake da yake da negligible particles wai abinan na dot a ciki wanda ba a iya jin su a cikin baki ruwa mai kanke ya kamata a yi alwala da shi yadda ruwan da za a yi alwala da shi an bayyana a littattafin na kusa-kusa yawa wanda ya san negligible particles ya kamata ya san su kawai da ahalari da ishimari a nan bayyana ruwa da yadda ruwan da ya kamata a yi alwala da shi duka ruwa mai tsarki mai tsarkakewa mai tsarki cikin kanta ko mai tsarkakewa shi ne ruwan da ake alwala da shi Allah ta ala don haka duk abin da yake cikin ruwa in ne ɓata shi ne ta tsarki an yi bayani abin da bai ɓata ruwa cikin tsarki duk an yi bayani don haka ya kamata mutum ya duba irin waɗannan abubuwan ya gane yanzu ba da dama ba ka ansa ba tare da mun san ne ma kake magana kike shiga cikin ruwan ba ko ne eh, tasirin ki ya ya tsarkin ki ya rashin tsarkin ki duk wannan abu ne amma da ka duba wannan da kitabai ko ka je ka so ma daukan karatu sai aka isa wuri kusa kusa ne yawa ya kamata mutum ya san irin waɗannan abubuwan Allah ya samu dace Allah ta'ala alam. Abu cikin da karatu aya ta ashirin insha Allah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 Allah subhanahu wa ta'ala yana tsawa ga mu'minai a cikin waɗannan ayoyi da zai kai su ga yadda da irin maganganun da za a shata kawai a faɗa a kan ko da wata mu'mina ba ma matan gidan ba ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai zuriya kai a ce wata mu'mina ce wata baiwar Allah tsawo. ko da a wannan zamanin take rayuwa a jefe ta da irin wannan magana haka kawai bai kamata mutane su ɗauke shi da shuru suna yayatawa ba balle kuma zuwa na aisha na anha wadda a ahabbu nas ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam min minan nisa sannan kuma da ta kowace mace ilimi duk al'umma a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da ta kai ta ilimi ana daga cikin kubbar na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam na wannan al'umma babu sitta wadanda suka fi kowa haddan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum shi da kadai tana cikin su haka bai kamata a ce wannan magana an dauke ta da sauki ba kuma ummar mu'minina sai kuma wannan matsala ne shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai Allah yana ta faɗa akan wannan abubuwa da mu'minai suka yi kuskure suka samu kansu to yake cewa walaula fadlullahi alayhi ba da da ba don falalar Allah akan ku ba wa rahmatuhu da rahmatullah to da al'amarin ya kai inda ya kai ba za ku ji daɗi ba wa anna Allah rahmatun rahim ko ba don Allah ne taushin hali ne ga mu'minai ba kuma Allah ne rahama ne da jin kai ga mu'minai ba da ba za ku ji daɗin wannan wurin ta yaya ba to amma Allah ne falala ne Allah subhanahu wa ta'ala da falala ga mu'minai yana da rahama ga mu'minai Allah mai taushin hali ne ga mu'minai wannan shi yasa Allah ya bar abin a haka wanda yake gargadi al asaki in waɗanda na يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن تتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يفتي من يشاء والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى يجاب عن كل المؤمنين وصن شيئا كل شيء يجب على المؤمنين والذي يدعي عن إيمانه to dan yana dan dai da ta lafiya da maraice yana son ya ga cewa ya da shi daga kan imani ko yakan ko abubuwa na dabarbaru da hanyoyi waɗanda suke kawo matsaloli tsakanin mu'minai wancan ya kudu wancan wancan ya zargi wancan wani sati shedan ya kan yi amfani ya jefa wa mutane hasara hasara ta sa mutum ya rika kyaman wani ba da yana ba da yi to da hasalar ni'imar da wani take ke da shi duka da nan tafarki ne na shida shedan yana sa mutane su rika gulman juna wannan ya kai labarin wancan wancan ya ɗauko labarin wancan wancan ya kai labarin wancan da an zauna babu abin da za a tattauna sai wanda baya ne ko da kuwa da shi aka saba zama a guri da zaran baya nan sai aka ba so wa kaɗan cincin kuma wanda ya zo wucewa a taɓa mutuncin sa kuma daga kawo labarin mutane a gari duk waɗannan tabarkan shekaru idan yana jin kawo mutane matsala ta hanyar jefa annabimanci a tsakanin su ka sai Allah subhanahu wani ta'ala yake ya ayyuhan nabiyina amanu nan koyar da kuke imani na tattabi un gudwa ta shaytan kar ku yarda ku bi kamar kan shaytan hanyoyi na shaytan da gudwa tabarki na shaytan lungu lungu da hanya hanya ya ce zazzanawa don mutane su ɗauke da ya ko ne daga ciki hasada tsakanin ku da juna na farki ne na shida sai ku kyamaci juna bisa hasada ko ankara sai ku kyamaci juna bisa jita-jita wannan ya yaɗa labari haka kawai za a kirkiro shi ɗan da kansa yana iya kirkiro labari ya yi shiga ya yi tsifa irin ta mutum ya fito ya samu guri inda ya san in ya faɗi wannan bayanin yanzu bani zai zama kai sai samu wata majalisar jama'a ko sai zo sai ke masa to kan haka labari sai kawo labari haka ne eh shikenan sai kawai a kuma yaya ta daga guri inda za ka ce musu wayan biya ne ke wani mutum ne na san shi wannan mutum ta nan kullum yake cewa ni dai na san shi gidansa ne ban sani wanda ma cewa ni dai na san shi gidansa ne ban sani daga nan shikenan Da daga yana labari ko ba mu da kuma labari ya gama gari ko a wani mutum ko a kan zaman lafiyar jama'a akwai abunan masu yada labari su zuba ƙarya hankalin mutane ya dace Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce da in lam yantahi lil munafiquna wal ladina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati yadkhuluna yanaka bihim ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا والله idan munafukai ba su daina ya haɗa magana waɗanda suke da zukatansu akwai ciwo su dinga kawo magana suna yaya cikin jama'a suna ɓata zamantakewar jama'a والمرتفون في المدينة وأن su kawai ‘yan zaman eh, kashe wando ne a gani, amma duk inda ake son yaɗa labari sun fi kowa Ana yaɗo labari ke yaɗa ta waya, yaɗa ta baki, yada ta whatsapp yada ta facebook yada ta wata ila kullum yada almujibuna fil madinati idan ba su daina ba Allah subhanahu wa ta'ala ya da nufin ya da kaji wallahi zamu za mu wato baka nasara a kansu ka tattaka su kuma la yujawu na tafiya illa qalila mu fidda su a Madina ba za su sake zama a Madina kusa da kai ba ma Idan dan kalilan lokaci kaɗan ko kuma sai yan kaɗan a cikin kai Allah ya ce mala'uni masu yaɗa labarai ba gai ba gai ba dalili ba tabbar mala'uni inanu ya mai mala saboda ka ga wannan magana ba wani wasa ba aina masu ibu ukhidu wa qutilu daga kira haka mu rinka kula da wannan shine Allah ya ce za tafi la tattabi'u khutuwatin shaytan kar ku yarda ku bi wato tafarkan shaidan, duk abin da ka san zai taɓa mutuncin wani duk abin da zai kasar zai sa maka hasada game da wani bawan Allah sai kokari ka ga cewa ka ne santa duk mutum da ka gani a wurin wani ba ta ka ba ta ka wani aka wani ta ka ce kuma ba za ta hana ta ka zuwa ba da e kuma kowa Allah ya kaddara masa rayuwa wani yana da mota yana da gida yana da gida yana da motoci yana da jari ba na ka jari ba ne aka ba shi a nasa ne domin sama sai hasada da kai ko wanda ya ba shi shine Allah kuma kai kuma zai baka kin ya ga daman ka guda ka kar a yi hasada kar a yi baɗin ciki da abin da wani yake da shi kar a yi gaba duk waɗannan kuwa su ce ba kar a yi gaje jefa jita jita ana zargin mutane haka kawai wani a jikin magana a ce a wani kaza ne wani kaza ne ba tare da dalili ko hujja za ka lafi ta ce da wasu kuwa su ce ba Allah ya ce wa man yattabi ko kuwa su ce ba dukkan wanda ya bibiyi tafarkan shaidan da zama shi shaidan kawai yake biyo inda duk shaidan ya tsara abu zai a yada labaran ya ɗauka a yada ƙarya ya yada wanda biyu zama zuwa ka to ba da hujja ko bai fahimta iya rubuta ku sani shi shaidan yana umarni ne da alfasha da munkari abun da babu kyawu ko sai shaidan a wani idan kullum yana tsara abun da babu kyawu ya tsora mutane a kai shi kullum shaidan a kai inda duk za a bata ana zaune lafiya a bata idan za a rage inda duk za a samu matsala mutane suna cikin nutsuwa a kawo rashin nutsuwa sai za a rage ya ƙone kwasha da wani Allah ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wallahi ba don dai fadalar Allah da rahamarsa a kan ba ma ta kawo ku da hannun abada da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karkace ko ɗaya daga cikin ku ba har abu. mutane da za su iya tuhuma manzon Allah ko gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce da Allah ya ga dama kowa ma ba da ya ga sai duk wanda kana sai kana da ko ka samu wani abu na daraja ko ka samu wani abu na dauka in ba don rahama Allah da ya ga dama ba wai sai ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ba da kowa in ka ka ta ka mutane su ji a wani za mu sa liman a su ga kare su da wani liman ba da shi sarki yana magana suna sauraron a wani kala duk wanda daga Allah da Allah bai ga dama ba ba don falalar Allah da rahman a kan ku ba ba za ma ku zama al'ummar Qur'ani ba za ku zama al'umma masu sauraron Qur'ani duk wanda falalar Allah ne da rahman Allah ko da rahmatullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min halin abada to tun da Allah ya tsarkake hukumin da za ku nemi sai sun sa wani dosi haka da ba da ni kuma dosi masu gidan manzon sallallahu alaihi wasallam kira shi rushin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira Kuma sani Allah ne ya tsarkake ku in Allah ya ga dama ba don halalarsa da ra'amarsa ba kowa a cikin mun nan yana da kurakuran da wani kila inda za a ga abun da ya yi ba za a gaisa da shi ba sai da kuma eh, imamul kahabani yake faɗa wallahi law alimu qabiba qabiha salilan la abun salama alayya man yalqani ya mutane sun san mummunan da wato sha'ani na na tsakanina da ubangiji na sabo sai amal salama alayya man yarkani da wanda ya ga cewa ba sai ya mun sallama amma sai ga Allah subhanahu ta'ala ya sanya ya koye da fukan mutum ya bude masa kofar rahama da soyuwa a gurin al'umma shi da mutum mutane suna ganin shi mutum ne mai daraja tare da kurakuren da yake da su saka mutane suna girmama shi da ba don falalar Allah da rahmatsa ba zai yi haka ba zai yi ba zai tsarkake kowa a cikin su lakin Allah ya zaki man ya sha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama cikin bayinsa ya zaɓi wanda ke so ya tsarkake shi haka duk al'umman da Allah ya hore musu za su zauna a masallaci su saurari Qur'ani su fita su yi aiki su ambaci Allah su karanta Al-Qur'ani wannan tsarki ne daga Allah da dace ne daga Allah Da Allah ya gada ba don falalar Allah da rahmatsa ba zama mu zo mu sai kama wani abu daban wanda ba ya jar Allah ba amma da kuka zo na kuka zauna da ce ne daga Allah mura fatan Allah ya samu mun dace kuma Allah ya samu da kuke yarda dai da akwai Allah kuma rahmar Allah na Allahu samiul alim Allah samiul ne yi ne li aqwalikum ga duk maganganun da kuke faɗa abin da kuka faɗa game da ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha Allah ya haka abin da kuke faɗa ga dukkan junanku har maganganu har tashin alƙiyama Allah yana jin maganganu ya ku gobe ne al'ibratu bi umumin law la bi khususi sabab ba wai kadai ya takaita wannan bayanin ga wancan lokaci da wannan abubuwa ya faru Allah ya saukar da ayoyin ba a'a ayoyin suna nan suna aiki har zuwa tashin alƙiyama ka dukkan mu'minai ana magana ne da su dole su sani cewa Allah yana jin dukkan maganganu da suke kowa a cikin wannan abin da ka faɗa Allah yana ji فتكتب شهادتهم ويسأل الأرض تدعو أبو نبوت عليك فلا ثم ضاعت البيت على كاش القيامة فلا نسألن الذين أرسل إليك ولا نسألن المرسلين kowa sai an tambaye shi babu wani mutum face Allah zai masa tambaye kuma cikin abin da ka fada Allah zai tambaye ka don kai mutum ya mai alkhairi a rubuta masa lada mutum ya mai alkhairi a rubuta duni Allah ya kiyaye don ka wallahu sabilu Allah zai ji ne da aqwalikum ga maganganun duk da kuke yi alimun Allah masani ne bi af'alikum da ayyukan da kuke yi kowa inda zai yi aiki Allah ya san aikin da yi kuma mutum bai aikata ba Allah san zai aikata wanda ayi aiki na kwarai sannan a faɗi maganganu na kwari Kana a buji kuma mutuncin mutane ya kama mutuncin bayin Allah kuma mutum ya kame bakinsa duk in ka faɗa sai an tambaye ka ranar tashin alkiyama da zaran ka faɗa ka ɗau nauyi in ka kame bakinka ba ka faɗa ba shi kenan saka ba dole bane to sai ka faɗa kuma muni mutum in baka ce shi mummuna ba ne za ta bai tsoron san yargama don ba wani ana ne ke gaba da shi don shi fir'auna da za ka ka zo ka rayu a duniya har ka tafi in ka ji labarin fir'auna sai ka ce to oh, Allah ya sare mu ba ya taba cewa fir'auna mutum banza ba ne Allah ba zai tambaye ka a ganin fir'auna shi ne shi Allah ne ma to in baka faɗi mummunan magana a kansa ba Allah ba zai tambaye ka amma in kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai baka lada ya daga daraja ka duniya da lahira Haka kullum Allah alkhairi yake so a yi, kawai zuwan su da maganar mummuna. Haka mai aiki na gari Allah ya mu. Na. Wala ya tali ulu lifasli minkum wa sa'ati an yutu ulil والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليرفعوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم لقد إذا أكثر وأن المسألة تحادثة الإذن لن قريا دجنجناتا ga المؤمنين عائشة Aisha radiyallahu ta'ala anha waɗanda suka yayata wannan magana su kai ƙauyen suna cikin faɗa amma su su faɗa ne kawai suna cike da imani amma ganin maganar gashi nan ta zama kwalo-kwalo a ganin suka ci da yayatawa ko hali ba gaskiya ba ne Da cikin su akwai yisfa ibn usasa yisfa yana da cikin da suka yayata wannan magana sai yi su hajji sahabin marzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin muhajirai amma ya yayata wannan magana kuma dangin Aisha da shi radiyallahu anha dan gurgun Abubakar ne radiyallahu anhu kuma Yusuf da kai lokacin da yi aka yi hijira Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi yake ba shi tallafi ba shi dukiya ya je ci gaba da jari da shi abin da yake da shi Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi yake ba shi da yana nan yana gudanar da abubuwan sai abubakar radiyallahu ta'ala da biye shi cewa misbah yana daga cikin wadanda sai ya yaya wannan magana shi yanzu misbah ma yana ciki shi sai yana ciki sai daga yau duk abin da na samu bashi ba zan bashi ba zan sake bashi tallafi ba ba zan sake bashi taimako ba ba zan sake bashi wani abu na alkhairi abubakar radiyallahu ta'ala saboda yadda fa sai ruwan ko matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka duba daraja irin ta abubakar duk wasu wannan babu kamar ba ma sala'ati shamsu wa la zaraba ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala afdal min abi bakr as-siddiq rana ba ta fitowa ta wulga ta fadi ba in ka cire annabawa da manzanni to ba ta wulga akan wani mutum ordinary mutum wanda ya kai falalan abubakar radiyallahu ta'ala haka alai abubakar radiyallahu ta'ala shine wanda ke sahibu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ghar wanda Allah ya ambace shi sahabi iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da Abubakar radiyallahu ta'ala ce ta tunani da fargaban za a iya samun nasara a illata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ke cikin kogo yana cewa ya rasulullah Bayan su da ya waiwaya wani da zai da ga ma bannuka bisnain Allahu khaliquhuma in kake tsammani da biyun da Allah ne na uku shine Abubakar radiyallahu ta'ala anhu Allah subhanahu wataala yake faɗi cikin Al-Qur'ani wa idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana Allah yana tare da mu daga Ezra wanda ya aure wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai gashi nan dan gida kuma Musa wanda yake cin gajiyar alfarma daga wurinsa ya tashi ma zai yaya ta wannan magana Yau ya ba ta kariya sai shi ma ya zo ya fana zai ce kai ga yau ba zai sake baki ba tun a ɗabi'a ta ɗan adam ne sai ka ga kawai cewa lallai da ya laifi ba don kowane ɗan adam zai iya yin haka amma ina Allah ya sauko da wannan aya Allah ya ce wala ya akali ulul fadli kar waɗanda ma'abuta falala wanda Allah ya ba su arziki da dukiya kar su sake rantsewa wala ya a cikin kasula ce a muka rasu da sa rasu sai da tsirin ce wallahi ba zan sake ba shi komai ba sai Allah ya sako da aya ce wala ya a cikin ulul fadli min ma'abuta falala daga cikin ku masu dukiya da arziki kasurin karancewa wasu ake ma'abuta yalwa masu arziki da Allah ya ba su arziki kasuran ce an yi ulul qurba cewa ba za su bada wato tallafi ga ma'abuta dangi dangin su na jini ba wal masakina ba za ku ba da tallafi ga miskinai ba wal muhajirina ba za su ba da tallafi ga muhajirai ba duka ukun nan hissa ya ya ya ya rike su shine qurbani shi yana dangantaka ta jini da Abu Bakar yana daga cikin masakin don mabukaci yana daga cikin muhajiri don muhajiri Allah ce kar ta zuciya da falala da yalwa ki rantse sai cewa ba za su ba wa dangin su ko ba za su ba wa miskinai ko ba za su ba wa muhajirai abin da Allah ya hore musu ba fi sabilillah ba za su ba su ta kai cikin tafarkin Allah ba wal ya'fu wal yasfu Allah ce wal ya'fu maza maza su yi abuwa wal yasfahu biyani ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yanzu ba ku so ne Allah ya gafarta muku kowa duk wannan magana wanda an taba shi an taba jinin Abubakar radiyallahu ta'ala falaza ta kalili wato hantarsa ce jininsa ce aisha radiyallahu ta'ala kuma abu ummu abuna ummul mu'minina amma su da haka Allah ya tabbata wani ya'fu wa yasu su yi abuwa su ta, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin kuma ba ku son ne Allah ya gafarta Abu Bakar radiyallahu ta'ala an yace nuhibbu an yaghfira Allahu lana muna son Allah ya gafarta ba. wata sai Abu Bakar radiyallahu ta'ala ne shi kenan sai so ma sai sake ninka abun da yake ba wa mai ba Allahu ghafurur rahim Allah bai gafara ne rahimun mai jinkai haka Allah bai gafara ne mai jinkai ya gafarta muku ya yi muku rahama to ko kuma me yasa da kai wani kishi ku kasa bayarwa dama dai shi kuke bayarwa tunda don Allah kuke bayarwa ala tribuna ayyuka sira Allahu lakum kuma gani da Abu Bakar radiyallahu ta'ala ya ga lista to sai ya sake wato jinjina masa ke ne wanda Allah ya sauko da aya yana saita ni dalilin ko da haka sai ji daɗi Allah ya saita ki dalilin hissa da ta kai mu duk abin da zai faru tun da kuɗi na ne a imani irin da Abubakar radiyallahu ta'ala ne shi ne so sai ya ki dawo ya yaji Allah subhanahu wa ta'ala sai ƙara darajar Abubakar radiyallahu ta'ala ne darajar Aisha radiyallahu ta'ala ne darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake kowa daraja duk hadisin Allah darajar nisa. tare da cewa ya zargi ummul mu'minina amma yanzu kuma Allah ya sauko da aya abinda aka ce ba za a bashi ba a koma a bashi a shi yanzu Allah yana so kurkure su kai Hassan ibn Sabi su abu da suka yi shi ma ya faɗi maganganu akan wannan magana ne Allah ya yafe masa Hamad bin Jahsh ta faɗi maganganu akan wannan magana Allah ya yafe masa duk gaba da shi Allah ya ce wallahu ghafurur rahim waɗannan ukun da suka yi kauyen suna suka yi fice Allah ya gafarta musu duka sauran wanda suka yi kama da wanda su a cikin wani abu Allah ya gafarta musu in ban da ra'isul munafiki wanda Allah ya fara da shi innal ladina ja'u min ifki usbatun minkum la tahsabu ta lakum bal huwa khayrun lakum li kulli imrin minhum ma kasaba min al-ithm a yakin ya yi munafurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin kandam ya yi munafurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurare daban-daban ya yi munafurci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka su waɗannan guda uku da shaidan ya rinjaye su suka yi kuskure suka ci gaba da yaɗa magana alhali bai kamata a yaɗa ba Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah ya gafarta musu da yake nuna gafara Allah gare su abin da aka yanke abubakar ya yanke cewa ba zai bayan ba radiyallahu anhu Allah ce koma ya ba wa Asad ibn Sabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi shine mai bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda fasahar kasida da Allah ya ba shi yace eh, hajjatu Muhammadan wa menene yake cewa eh, eh, menene fa inna janni wa fa inna abi wa walidati wa irzi bi irzi Muhammadin minkum wa da idan ya bada mahaifina da mahaifiyata ku sani kina ga yawa kafirai yana gaya wa kafirai cewa mahaifiyata da mahaifina ina iya ba da su su zamanto kariya hanka ga manzon Allah da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi sahabbai innal rawa'iba min tihlin wa ishwatin qad bayyana sunanan lin-nasi fi kabar yanzu bina kullu man kanat sariratu تقوى العلاج وبالامر الذي شرع قوم اذا حاره صدوا عدوه او حاولوا النفع في اشيائه النفع نتيجة تلك فيهم غير محدثة إن الزواهب فعل الخير إن الخلائق فعل الخير هل شرها البدع لا يذكر لا لا تفعل البيتوتي إلى جوا إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم أو قال عوزوا علينا ساعة الربع لنا yaba هبي da sifansu da yadda من الله صلى الله عليه وسلم wasallam yadda suke تعليل tare da shi wani duka idan kafirai suka zo suna magana na fasaha ya bin kularai suna cewa hassan mayar musu martani ya hassan yau an yi duka jibril jibril yana kare da kai amma sai daga ƙarshe shi ya fada cikin wannan jaraba ya sa daga baya shi da kansa hassan ya ce ya ba aisha radiyallahu ta'ala na ya ce wa hassan razanu atubannu bi ribati tusbihu garsa min min bin luqum gawa khawafi hassan razanu ma tubannu bi ribati وتصبح غرقا من لحوم الخواتيم yana yaba Aisha radiyallahu ta'ala anha kamun miya ce mai daraja ce bayyana gare su bayan shekan ya yi tasiri a Su sura ka waɗannan duka Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah ya gafarta mu Hamlat binti Jahash Ukhtu Zainab binti Jahash tana daga cikin mata waɗanda suke yawan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da akwai yadda a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mijin yadda ne Zainab bin Jahsh amma ce dan yaro ne ta ita ma ta ta ta fada cikin wannan kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala ta ce mai wa ta fi man halaka fi sha'ani kamar duk wannan jarrabawa ce to da Allah ya ce wallahu ghafurur rahim waɗannan dukan su sahabbai wanda suka fada cikin wannan lamari Allah subhanahu wataala ya gafarta musu balle ahlul baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam matansa da kuma sauran hadu da rasulillah irin su ali bin abi talib sun fadi ya fadi magana ne saboda tashi a ganin sa kawai bai kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana kuntatuwa a cikin wannan yanayi ba an gaba kawai ba shi jarumi ne kuma sannan ga tashi ba shi ne ne fadi abu da wani abu ko wata mummunan niyya ba suna faɗa magana ne tsakaninsu da Allah da iya fahimtar su Allah ce wallahu ghafurur Allah ya kawo da ya lafiya ne إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات جل وأن من ذلك جيفا مات محصنات كام مات الغافلات وعندما كتا كتا tunaninsu bai taɓa zuwa ga tunanin wani abu na fasikanci ba shi ne algafila su a gafale ma suke wai wani abu na fasikanci da suka misali wani mutum zai iya zama saboda tsari da Allah ya masa da kariya da Allah ya bashi ya saba ji a jikin ma wai ya tina wani abu na fasikanci ba shi wani akwai da kariya da Allah ya bashi da imani da Allah ya bashi wai ya taɓa tina ma ya ɗau kayan wani baya tunanin wani shine balle mu'mine ma yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa innal ladina yamuna al-muhsanati lalle waɗanda suke jifan mata katangazzu kan zafila wanda ba su taɓa tunanin wani abu ya fasikanci ba a gafale ma suke inda aka rubuta wannan magana al-mu'minat kuma mu'minai lokacin aka fara da muhsanat sannan zafilat sana ku zo mu'minat tare da cewa darajar imani ta fi kowanne amma a nan yake guri ne na taɓa mutunci sai aka fara da katange mutunci a kuma zo da sifar imani tare da cewa duk wanda ya zo ya samu sifar imani magana ta kare duk duk imani zai shiga aljanna babu hukunci cikin haka na yi da kuma yadkhulu aljannata illa mu'min ba mu shiga aljanna sai mu'mini duk mu'mini dan aljanna ne nan da za ce innal ladina yarmuna almu'minati tukunna a ce mun sana kirga ga a tunda yanzu an taɓa mutuncinsu ne to bari a fara da katangewa innal ladina yarmuna al-muhsanat lalle waɗanda suke ziban katangarkun mata kamammu alzafirati waɗanda ko tunani kwata-kwata ta sakan ɗaya ke taɓa zuwa zuciyar cewa ko wani abu kan da zai iya jinjima zuwa gare su al kuma mu'minai wanda suke jifan su suke jifan irin mata masu wannan kiba lukinu Allah ce an tsine mu. fi duniya wal akhirah a duniya da lafiya wala hum azabun azim ko suna da azaba mai girma azaba mai girma a duniya shine shida haddi azaba mai girma a lahira shine shiga wutar jahannama malamai suka ce wannan aya tana nufin Aisha radiyallahu ta'ala anha da sauran ummahatul mu'minin don an yi jami'i Abin da ake nufi an ummahatul mu'minina nan sauran mu'minai mata za su shiga dan an fara da al-munsalatil ghafilati to da matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda suke asalin katangabu asalin katangabu koyon kamewa ma daga su ake koya haka Allah subhanahu wa ta'ala sai innal ladina yarquna al ghafilati sai al-mu'minati saboda ne sauran mummune zuwa tashi aljama su ma shiga ciki amma a nan malaman ta sai ana rufe dukkan ummahatul mu'minin sun shiga ciki ummahatul mu'minin dukkan su gaba daya babu wacce ake zargin ta ko babu wacce ta tantance a zarge ta kuma zargin ɗaya daga cikin su zai je mutum cikin bala'in azaba a duniya da azaba a lahira Allah yana masu masu duba dukkan mata da Allah ya kira a cikin alkur'ani dukkan kira matan yawanci da sunansu zai kila su da sunansu imra'atu imrana ita sai aka kila ta aka ce imra'atu imrana amma misali ai maryam ta fi imra'atu imrana daraja tare da cewa maryam din yar imra'atu imrana din hannatu kenan amma maryam ita ce amma ita tana da daraja sama da domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan fa awaynahuma ila rabwatin ذات قرار ومعين wannan ya nuna ita maryam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yana wa cewa daga cikin mata waɗanda suka fi kowa daraja guda hudu ya faɗi wato maryam a haifiyar annabi isa A haifiyar annabi isa an faɗe ta sannan imra'atu auna ita ma kira ta an kira ta imra'atu auna. ba kira sunanta amma ba amma imra'atu auna ita ba ta kai maryam daraja da su kai maryam daraja ba idan ka kwatanta ayoyi gaba daya ai maryam sai ne kai matsayin da sakin malamai suka cewa maganar su farjo ne maganar su ba su da ƙarfi suna jingina ta ga annabta da ita da ummu musa auhayna ila ummi musa an anbi'i amma ina Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko mace annabiya ba haka aka kawo da wannan wannan nassin alqur'ani ya kawo da wannan magana saboda haka darajar maryam yana da girma sosai amma Allah subhanahu wa ta'ala yana kiranta Qur'ani yana kiranta da sunan ya maryamu da li rabbi wasbi warka ma'ar raki amma ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran su ake jam'i kuma cewa ya nisa annabi don me don a gane cewa hunna zawjatu fi dunya wa hunna zawjatu fi dunya musamman waɗanda suka rasu suna matsayin matansa da waɗanda ya rasu ya mutu suna matsayin matansa da suka rasu suna matsayin matarsa in su Khadija binti Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha wa arda ita manzo Allah suna da suna da kansa yake alfahari da ita yake cewa wasani bi wa bi hawa wa nafsiha ta bani kanta ta taimake ni wajen yada addini da rayuwarta ta taimake ni wajen yada addini da dukiyarta ma na fa'ani malu ahadin ma da abubakar a cikin maza amma cikin mata khadija radiyallahu ta'ala anha yanzu da saboda taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kai matsayin da Allah ya aiko mala'ika Jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaishe ta Allah yana gaida Khadija binti Khuwaylid mala'ika je kaka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a waje ba aka ce tashi ka shiga gida a ce yanzu Allah ya aiko mala'ika jibril ya gaya maka ka shiga inji Allah ya shiga cikin gida ka ce Allah yana gaida Khadija radiyallahu anha wa arda wannan زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجته في الآخرة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa suna da suka ga wani abun mamaki wanda ta shigo a shekawar Khadija ne lokacin da yake tare da Khadija bai auri ƙarin mata ba bayan da ne ya auri mata to waɗannan mata karan suna tare da shi a Madina da shigo annabi sallallahu alaihi wasallam kisa yana ta tambayar su akwai abinci ne akwai abubuwa a gidan nan ko kawo maza maza kai sai tashi a gurin shimfiɗar sa ma sai zaunar da ita ki zaunar da ita yana girmama ki zauna a gefe yana jarraja ta tana tashi da sai ban kwana ta suka ce kai ya rasulullahi wannan kuma wace ce wa ka samu wannan wani irin daraja ne wani irin daraja ruwa ce ce sai a ita kawar kadija ne ina da wata wannan daraja kawar kadija ne ta kasance tana ziyarar mu lokacin da Khadija take raye kisa yanzu da ta zo sai na tuno wancan lokaci sai har yanzu ba baka manta Khadija ba bayan irin wayannan matan da Allah ya tara maka akwai kaza kaza akwai kala kaza akwai kala kaza yace duk kun faɗi wannan babu ɗaya daga cikin da Allah ya azurta ni da ƴaƴa in banda Khadija radiyallahu ta'ala anha wato wannan ita ce Khadija binti Khuwailid ta rasu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin matan da za su zauna a wasila a gidan da aka yi shi a ruwa ɗaya a aljanna can sama ne daga al'arkin Allah aka sauko inda kowa baya zuwa wannan fili ne anguwa ce ta musamman gida ɗaya ta aka yi a wannan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya samu shiga aljanna sai dai kasa da gurin amma can gurin babu wani mutum sama da wannan gurin in dai ƙoro ruwa ne inda mutum zai je to nan ne kashi aka kai wannan gidan a wannan gurin a wannan anguwa wanda zai zauna a wannan gida shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa za ka umar umma hadu mu'minin sabida ta binti kuwai wannan tare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayu kana ummul masakin ita ma tare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayu ana ce mata ummul masakin saboda tausayin miskine da suke Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mata sallah yana girmama darajarta yana ji da ita yana jinjina ta idan ya shigar da ita cikin kabarinta saboda ka zainab ummul masakin ita ma ta riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mata tara da su kuma shi ya rasu ya bari sai kuma ku yanzu irin su Raihana irin su Mariya Tarkifiyya wanda har tara da ɗa tare da shi shine Ibrahim mai sunan Annabi Ibrahim haka shi ita wannan tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai Raihana radiyallahu ta'ala anhu wannan ita ma wasu malamai kawai suna cewa matar manzo Allah sallallahu suna, amma magana mafi ya kuma da alhaji ibnu kathir ya ambata yana cikin wato kuyanjin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam waɗannan suna daga cikin kuyanjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tara da ya bari ne a Aisha radiyallahu ta'ala anha Hafsa radiyallahu ta'ala anha waɗannan suna daga cikin wannan innal ladina yarmuna al da al-ghafilati al-mu'minati yau bid duniya wal akhirah عائشة رضي الله تعالى عنها حفصة رضي الله تعالى عنها سودة رضي الله تعالى عنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ولد ذكر المهاجرات زينب بنت جحش الحمدية رضي الله تعالى عنها ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله تعالى عنها صفية بنت محا صفية بنت كلي النظرية رضي الله تعالى عنها ولنا سنة سنة ومن رسيبنا سنة الله كتوى سنة الله سوقد آيات الخيار أكمل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن الله أعد للمؤمنات منكن أجرا عظيما وأن كرم سوزا الله ده منظور سوزا لا يوجد Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzo zaki a gaya waɗannan matan in suna son duniya yanzu za a ba su da zinari da gidaje da komai Allah zai ba su amma in sun zaɓi Allah da manzonsa su yi haƙuri sai a lahira ko da kai suka zaɓi Allah da manzonsa ta ikhtarna Allah wa rasulahu mun zaɓi Allah da manzonsa mun zaɓi daral akhirah waɗannan su ne Allah ya ya ɗauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su kula a baya kuma in Allah yana magana da su cewa yake ya nisa annabi ya kuma matan annabi ko inda Allah ya ya wance bai jingina cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi duk mace da suke son mijinta ko mijinta mai daraja ne to so take a rika cewa matar wani da wata matar ya toni a ah, su ta lati da su ke da irin ya toni na akwai lati akwai ya toni da wannan balle matar din kace matar din sai kawai kaga tana sun ce da ko tana karkata kai to wai na, balle a ce matar din shi to ai babbar magana Allah ya sa mu to da haka haka Allah subhanahu wa ta'ala to a ce ya nisa annabi ya matan manzon Allah sallallahu alaihi ya matan annabi Allah subhanahu wa ta'ala yana abu ne yana yana kiran su yana jinjina su gare shi ko kuma zai tume wani tume su da za ta wani tome su ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ta inna allazina yarmuna al-muslimati al-ghafilati al-mu'minati dukkan su duniya wala dukkan su inna matan wanda za a dauko wacce daya a faɗi darajar ta sai mu gama Ramadan da za a kare kowace ɗaya tana da daraja daraja ta musamman wanda babu wanda take da irin wannan darajar a duniya gaba ɗaya ba yaya za a zargi gidan a zargi irin waɗannan matan ba ko kaɗan mai hankali ya kamata ya da san cewa su ne ummahatul mu'minin shi sai aka ce mutum yana zagin sahabbai kowa yana ganin asu da sahabbai sai kana sama me zaka ce akan wai har mutane su gane abin da yake faɗa har mutane su gane wai shi mutum ne kai akwai matsala Allah ya shirya da wai tabbatar da mu akwai shirya waɗannan wanda Allah yake ba su kariya sai ko ki tabai tabawa ya ce kar wani ya taba su kar wani ya taba su wanda zai taba mutuncin su lo'iro su duniya wal akhirah an tsine musu a duniya da lahira wala hu azabun azim ko suna da azaba mai girma yaushe yawma tashhadu alaihim hadsinatuhum wa aydihim ranar da haratansu ranar da haratansu da hannuwansu wa arjuluhum da kafafuwansu za su rika da shaida a kansu suna cewa ya faɗa da mu ya zagi sahabbai ya zagi ummul mu'minina ya zagi ummatul mu'minin ya faɗa har ce zai faɗa hannuwa za su faɗa kafafuwa za su faɗa da mu aka je gurin zagin sahabbai da mu aka je gurin kaza Allah kiyaye duk waɗannan za su faɗa ranar tashin alƙiyama yau mace tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun abin da suka kasance suna aikatawa a duniya Allah ta yawma idin a wannan ini yuwaffihim Allahu dinahum haq Allah zai cika musu hisabin cikawa na gaskiya din shine hisab sai za ki ce ranar tashin alƙiyama yawmuddin malik yawmuddin malik yawmuddin al-yawmul jazaa'i wal hisab yawma idin yuwaffihim Allahu dinahum haq ayyawma idin yufihim Allah hisabahum alhaq hisabin su na gaskiya Allah zai cika mu wa ya'lamuna za su san cewa anna Allah lalle Allah huwa alhaqqul mubin Allah shine alhaqqul mubin wato tabbataccen sarki sarki na gaskiya shine Allah sarki na adalci shine Allah wanda shi shine al'adil maganar sa gaskiya hukuncin sa adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala wato maganar ubangijinka ta cika silikan wajen gaskiya wa adalan da kuma adalci in Allah ya faɗi magana cike take da gaskiya cike take da adalci in Allah ya ce ayi kaza cike take da gaskiya cike take da adalci in Allah ya ce a bar kaza cike take da gaskiya cike take da adalci Ah kama mana suna yin sunan mu lokaci ya gaji ya ya tattare abun kawai ya ya ya ya ya ya ba an ce a dora abun akan ba ta ba kawai in ma cutar ta dauki a dora amma da ya nuna mu lokaci ya ji ya tsaya in ban in ban tsaya ba ma zai kashe kuma ya je ya kashe ai <laughs> eh, malam so yana da hanyoyi ne kala kala Allah subhanahu wa ta'ala ta yawma idin yusihi Allahu dinahum a wannan shine Allah zai cika musu sakamakon su alhaqqa wato na gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu samu sakamako na alkhairi Allah ya hada mu a gidan aljanna Allah ya hada mu a jannatul firdaus Allah ya eh? eh, wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin halalan mutane za su san anna Allah lalle Allah huwa al-haqqul mubin malamai suka ce akan san wannan daga lokacin da malakul maut ya zo daukar rai duk wanda malakul maut ya zo daukar ransa yake gane annallaha huwal haqqul mubin mutum yayi abun kirki kana zai gani ba dawowa duk da kuwa suna tare suna kuka ne suna juya hannun mutum ne suna daga shi a'a likitoci suna tabawa ne suna gwaje-gwaje ne suna menene a'a ana jiran wani result ya dawo ne a'a an rubuta wani magani ne a ranan malakul maut ya zo mutum yake sanin annallaha huwal haqqul mubin wa ba dawowa ba wani likita da yake kara masa ko second daya likita yana iya kokarin sa ne kawai a samu sauki a dan samu dan agaji kai akwai level din da likita da kansa ya tabbata yanzu ne bari iya abun da zai kawai don a dan samu sai a rinka samun sauki Ba tabbata wannan yayi nisa to a lokacin mutum yake sanin cewa Allah huwal haqqul mubin lalle Allah huwal haqqul mubin shine gaskiya sarkin gaskiya sarkin adalci sarkin da ya dace a bauta masa a kadai tashi da gobe a tabbatar shine kadai za a bauta ba tare da shirka ba in mutum zo mutuwa ke gane wannan Allah ka samu cika da imani Allah ta'ala ala insha Allah ta'ala wannan ayan al-khabitha bil khabithina sai karanta Allah amma lokacin karantawa na'am الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم wannan ana magana akan ummahatul mu'minin musamman Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka taba ta haka Allah subhanahu ta'ala yake nuna ina yanzu ne wannan idan aka ce da gaske ne kuma a ce duk matan duniyar nan Allah ya bai zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan da ta dace da shi ta dauko ta za ta yi wannan hankalce ko ayoyi ba su ba ya dace a dau wannan magana kamar da ke shedan ya raya waɗanda suka da wannan magana sun ninnin kamu daraja ba a taɓa yin mumine a doron ƙasa irin su ba da daidai da zamanin su ne da irin zamanin mu ne na social media da ba san mai za yi ba ba da ba san mai za yi ba Dan social zamanin social media ne ko a ce gidan manzo Allah ai Allah ya yi mu ne daidai da mu ne eh, zamanin mu na social media na sai aka yi mu daidai wannan lokaci kuma imanin mu gashi nan suna akwai ma kana kawai muna fatan dai Allah ya sa akwai da wannan nan sai Allah lallaba social media kawai ta ke ka ta kai ma kamata ta ce kafin a haɗu gaban Allah shi kenan ka gani amma a ce sahabbai su kansu da shaidan ya yi tasiri ya samar da wannan dama wannan Allah su wani ya nuna ina gidan manzon Allah sallallahu alaihi kai mutumin kwarai ma fa mutumin kwarai duk wanda ya zo kusa da shi mutumin da ba na kwarai ba Allah sai ya kawar da shi ko mutumin kwarai ne mutumin kirki ya auri matar da bata dace da shi ba Allah yana raba su balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bar Aisha radiyallahu ta'ala kuma ya zama shi yake yake ita yafi so gaba daya a ina kuma ɗiyar Abubakar radiyallahu ta'ala Abubakar da bai aiki ya ba sai wannan ana kuma ita aka zaba wanda ranar da Abubakar radiyallahu ta'ala ya dauko ta zai kai ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dauko ta yace to sai ya tace amma yanzu yana iso da ita gidan da ya ci gidan kawai sai ya juya tun daga ranar sai ya ce mata ummul mu'minin aisha radiyallahu anha wa arda anti ummuna shikenan saboda ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce wai ita ce za ta ba da wannan saboda haka waɗannan abubuwa ne masu girma shi yasa Allah subhanahu wa ya ce al-khabisatu lil Khabisi. al-khabisuna lil khabisat insha Allah in muna raye za mu tashi wannan aya muna fata Allah ya samu dace Allah ya

dukkan bayan Allah da suka turo su bukatan bayan Allah su su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'i mu waɗanda aka ambata masu bukatan eh, muhalli Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da muhalli mai albarka masu bukatan aiki Allah ya ba su aiki mai albarka masu bukatan aure Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su da mata Allah ya hada su da mazaje na kwarai maza Allah ya hada su da mazaje da mata na gari Allah ya sanya albarka a rayuwarsu marasa lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda ya turo mahaifiyarsa ba lafiya Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya da wanda yake cikin wani hali Allah ya yi masa wanda dan uwansa yana shaye-shaye muna fatan Allah ya ya daina Allah ya yi masa Allah ya kare zuriyar mu ya kare ƴaƴan bayin Allah musulmai daga shaye-shaye Allah ya kawar da shi Allah ya mana kariya innahu samidun qaribun da da'awat da wanda suka turo bukatu daban-daban da Allah subhanahu wataala ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi masu akwai wanda suka kawo fiyawata na wannan bawa bayin Allah suna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara albarka Allah ya biya da gidan aljanna waɗanda suke ba da kayan shayi a kwanaki da suka gabata Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi waɗanda suka kawo indomi Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah ya biya da gidan aljanna waɗanda suke ƙoƙari matasa 'yan hizba masu kokarin gyara hanya da ababen hawan jama'a da sai ta mutane Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya da gidan aljanna Allah ya da su rayuwa mai albarka in sun gama karatu suka Allah ya ba su ayyuka masu albarka sana'o'i ko kasuwanci sai Allah ya sanya albarka a rayuwarsu da rayuwar mu gaba daya mu da ke bukatar ko ayyuka ko sana'o'i da dukkan abubuwan da kowa ke bukata a wannan wuri Allah ya kara Allah ya kawo albarka waɗanda suke tare da mu ƙananan yara da zuriya da waɗanda suke gida da ko ina Allah ya musu kariya Allah ya tada su tayarwa na gari wannan jami'a Allah ya ƙara mana albarka a cikin ta shugabannin ta Allah ya riko da su zuwa ga ayyukan alkhairai Allah kuma ya kare mu da kariyarsa wannan gari na mu na Gombe Allah ya mana kariya ya kare mu daga jinin ƙarshen zamani Allah ya kara mana nutsuwa da bunƙasar tattalin arziki a wannan gari na mu na Gombe a shugabannin Allah ya riko da su zuwa ga ayyukan alkhairi da kokari da himma da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar al'umma kasar mu Najeriya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da fitintinu da ke cikin ta shugabannin mu a ƙasa ta Najeriya Allah ya riko da su zuwa ga ayyukan alkhairi biladul haramai Allah ya mana kariya da Makka da Madina Allah ya kare su shugabannin wannan kasa ta Saudiya Allah ya riko da hannuwan su zuwa ga duk abin da zai zama alkhairi ga al'umma musulmai da musulunci ba ke da dukkan inda musulmai suke a ko'ina a duniya Allah ya kare su Allah ya kare mu ya kare su kasashen mu da kasashen musulmai kasar mu Najeriya Allah ya mana kariya ya kawar da cikin cikin ta Allah ya shugabantar da shugabanni na gari kan mu Allah ya kawar da waɗanda su nufin su kawai handabewa da ɗebewa Allah ya kawar da su marasa lafiya da suke cikin a wannan guri Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya ya hayya qayyum matasa da suke cikin halin jarrabawa da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya ya zal jalal wal ikram shifa'an anjilan ya hayya qayyum azmi ba rabban nas wa shfi anta shafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqam wannan addu'a ta mu Allah ka da mu cikin jannatul khulud Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وأهل روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اعز رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار في هذه الأيام المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستودعك ونتوب إليك